har wayo daga cikin sababbin da suke sakawa samari su fada zuwa ga shaye-shaye shine da'fu tarbiya al-usariya tarbiya idan ta yi rauni a gida idan mahaifi baya yi wa yaransa tarbiya wadda ta kamata so sai su fada zuwa ga shaye-shaye ba tare da ya da ya da ya farga ba wofantar da 'ya'ya rashin zama da 'ya'ya da iyaye ba sa yi yana sakawa su fada zuwa ga shaye-shaye ba tare da iyaye sun sani ba daga cikin abubuwan da suke sawa mutane su fada ga shaye-shaye iyaye na wannan zamani ba sa jawo 'ya'yansu samari kusa da su su dinga zama da su suna jin matsalolinsu suna jin menene suke yi menene ba sa yi me ya kamata su yi ba sa ɗora su akan hanya madaidaiciya wannan sai sa yaro idan ya fita waje sai ya haɗu da wasu waɗanda suke ba mutanen kirki ba sai su ɗora shi akan hanyar da take ba ta daidai ba sai ya tsinci kansa a cikin wannan hali mara kyau to shi yasa muke jan hankalin iyaye da ku yi ƙoƙari ku jawo 'ya'yanku a jiki ku nusar da su ku faɗa musu mai Allah ya ce mai annabi ya ce don su samu tsira su rabauta a rayuwarsu daga cikin abubuwan da suke sakawa samari na wannan zamani su fada zuwa ga shaye-shaye shine abokanan banza idan ya zama na cewa yaro yana ma'amala da abokanan banza sosai ya fada ya shiga shaye-shaye ba tare da an farga ba. waɗannan abokanan banza zai iya haɗuwa da su a lokacin da ya dawo daga makaranta ko a makaranta ko kuma lokacin da yake yin wani abu na rayuwa lokacin iyayen shi ba sa tare da shi Su shi yasa yana da kyau iyaye su dinga jawo 'ya'yansu a jiki su san da wa da waye ɗanka yake mu'amala da wa ina ɗanka yake zuwa idan ya fita wajen wasuwa yake zuwa abokanansa da yake ma'amala da su menene ya halin su yake idan mutanen kirki ne sai mu'amala da su